Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sararwa, domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wasu rahotanni suna bayyana cewa bayan billar wasu hotuna a 'yan kwanakin nan wa'anda suke ta yawo a kafafen social media wanda wasu rahotannin suke bayyana cewa shahararren mawaƙi a jam'iyyar APC Dauda Kahutu rarara. na shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC ɗin zuwa jam'iyyar ta NNPP ɗin. Duk da dai mutane suna ganin cewa wannan abu da ake ta yamuɗi ɗinsa bai zama lallai ya faru ba kan cewa Dauda Kahutu rarara zai iya fita daga jam'iyyar ta APC zuwa wata jam'iyyar ba. Saboda jam'iyyar APC ɗin ta kasance ita ce silar ɗaukakar Dauda Kahutu rarara ɗin a faɗin Najeriya da wasu ƙasashen ma na Afirka. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto a halin yanzu haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla a duk inda kake a fadin duniya. Wasu rahotanni suna bayyana cewa bayan fitar wasu hotuna da ake tunanin tsakanin Dauda Kahutu rarara da shugaban jam'iyyar nnpp ɗin injiniya rabi'u musa kwankwaso sun yi wani zama wanda yake ba da cewa a dai fassarar mutane dai da suke fassara zaman dai da aka yi da tsakanin injiniya rabi'u musa kwankwaso da dauda kahutu rarara ɗin ana bayyana cewa shugaban jam'iyyar ta nnpp ɗin injiniya rabi'u musa kwankwaso zai iya yadda dauda ka hutu rarara ya dawo zuwa jam'iyyar ta nnpp domin yi musu sabuwar waka don a yanzu dai ana tunanin dauda ka hutu rarara na shirin komawa jam'iyyar ta nnpp din amma kuma wasu daga cikin mutane suna ganin cewa hakan ba zai taɓa yiwuwa ba bayan irin cin mutuncin da dauda kahutu rarara yake yi wa shugaban jam'iyyar ta nnpp din injiniya rabi'u musa kwankwaso da sauran wasu zagi da yake mai amma kuma a gefe guda kuma mutane suna ganin cewa injiniya Rabi'u musa kwankwaso zai iya kyale dauda kahutu Rarara ɗan ya dawo jam'iyyar ta nnpp domin yi mata waka amma kuma mutane suna ganin wannan abu da yake shirin faruwa bai zama lallai ya faru ba kai dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma ci gaban wannan rahoto a halin yanzu